yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da sha bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da biyar ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na sittin da ɗaya daga cikin doron biyar karatuttukan tafsirin alƙar'ani mai girma wanda muka yi wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan jama'a musulmi da su manta ba har yanzu muna cikin suratul baqara wadda suratul bakara ta tattaro matsaloli masu ɗimbin yawa tun daga waɗanda suka shafi matsalolin addini da matsalolin siyasa da matsalolin tattali da matsalolin rayuwa da matsaloli na zamantakewa ba don komai ba saboda ta sauka ne a kasaitaccen birni mafi girma daga cikin manyan birane wanda annabawan allah sauka fashi madina babban birni ne wanda yake dauke da musulmi da yahudawa da kiristoci da mushrikai akwai larabawa asalin ƙuraishawa akwai larabawa hausawa da hazrajawa madina gari ne na kasuwanci madina cibiya ce wadda take dauke da al'ummomi daga mabambantan kasashe na ga suratul bakara ta sauka da ɗumi-ɗumin tarewa annabi sallallahu alaihi wa alihi a wannan babban birni a cikin wannan babban birni na madina akwai yahudawa waɗanda suke danganta kansu zuwa ga cewa asali su jikokin annabi ibrahim ne amma sun zo suna kyamar annabawa suna makirci ga addinin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi allah madaukakin sarki ya karyata su da cewa ma kana ibrahimu yahudiyan annabi ibrahim ba ba ba ne akwai kiristoci waɗanda suke zagin allah suna cewa allah yana da ɗa allah yana da mata wannan irin kafircin bai dace da annabi ibrahim ba amma kuma suna cewa su mabiya addinin annabi ibrahim ne anan ma allah madaukakin sarki ce da su wala nasraniyan annabi ibrahim ba kirista ba ne musulmi su ne suka tsaya a kan gaskiyar addinin da Allah ya aiko annabi Ibrahim suna sun samu wannan jagoranci ne saboda riko da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi da haka sai Allah ya ce walakin kana hanifan muslima annabi Ibrahim tsayayyen musulmi ne mushirikan makka waɗanda suke bautar gumaka su ne wa Allah ƙarwa su wa Allah ƙazafi suna cewa Allah yana da ɗaya mata su ne mala'iku wannan bai dace da addinin annabi ibrahim ba bai kuma dace da aƙida annabi ibrahim ba Allah maɗaukakin sarki ya ƙaryata su yake cewa wama kana minal mushriki da ɗan annabi ibrahim bai taɓa kasancewa mushriki ba ƙarshe sai allah ya ce inna aulan nasu bi ibrahim lallazina taba'uhu mutanen da suka fi kowa dacewa a danganta su ga annabi ibrahim su ne waɗanda suka bi annabi ibrahim a zamanin shi na amanu da waɗanda suka yi imani sai ce wa inna aulan nasi bi ibrahima man nabiyina tabauhu wa hadha nabi sai kuma wannan annabi bayan sahabban annabi ibrahim da ya rayu da su da almajiran shi da 'ya'yan shi na gari to ba waɗanda suka dace a danganta su zuwa ga annabi ibrahim sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shine komai nashi ya ɗaya da irin na annabi ibrahim tun daga halittar jikin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama da halayen shi sallallahu alaihi wa alihi sallama da irin ayyukan da ya zo yana gabatarwa a cikin al'umma komai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi daidai wa daida da manzon Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a ƙarƙashin haka Allah maɗaukakin sarki ce shi kaɗai ne ya fi dacewa da ainihin annabi Ibrahim sai kuma waɗanda suka yi imani Allahu akbar suratul baqara ta fara mana tarihin annabi Ibrahim kamar da na faɗi a jiya tasirin ba zai kai matuƙa ba sai an ji ne annabi ibrahim a jiya na takaito mana kaɗan daga cikin tarihin annabi ibrahim ɗan azar allah maɗaukakin sarki ya ƙara tsira da amincin shi ga annabin shi annabi ibrahim yana da mata wadda yake ita ce mata shi ta farko auren saurayi da budurwa wannan mata sunanta sara wato saratu ita saratu ita ce matar shi ta farko ita ce mata auren saurayi da budurwa kuma tana daga cikin almajiran shi tana daga cikin waɗanda suka yi imani da shi da ɗumi fara da'awa da haka lokacin da ya yanke shawara zai yi hijira wa bar wannan ƙasa kamar yadda tarihi ne zai gwa mana a yau insha Allah su annabi Ibrahim ya yi shawara zai tafi da ita ita kuma ta amince shi kenan ta rabu da dangi ta rabu da iyaye ta rabu da kakanni ta tsaya a matsayin matar annabi ibrahim ita ce yar shi a cikin addinin allah haka suka yi wannan tafiyayya wadda wannan ainihin tarihi ne insha Allah ta'ala zai zo teɗe mana buri har wutsiya insha Allah amma kafin nan duk wani wanda yake neman ya samu wata daraja to ya shirya wata jarabawa daga Allah kuma ita jarabawa nan idan Allah ya tashi shirya maka ita ba zai shawarce ka ba zai shirya maka ita ne da gwargwadon yadda ya so Allah madaukakin sarki ya zarabci annabi Ibrahim da wasu dokoki waɗanda daga cikin waɗannan dokokin na ɗaya dai akwai jajircewa da tsayawa akan addinin Allah ba za da baya na haka duk inda aka kada aka yi annabi ibrahim bai taba ja ba ba duk wani taron dangi da za a yi mai da duk wani da barazana bai taba sa annabi ibrahim ya ja da baya ba ya buga da manya-manyan maguzawa tun daga uban shi wanda yake shine sarkin maguzawan zamanin shi amma annabi ibrahim bai sassauta ba annabi ibrahim ya buga da sarkin garinsu mana ya ɗauki ba daɗi da kafirar gwamnati ta garinsu wadda take kira akan a bawa a bauta wa asalin wanda yake sarautar gari da da'awar shi halitta shi yake juya halitta annabi ibrahim ya kafirce wannan ainihin sarki kuma har muƙabala ce muƙabala sai da ya kunyatar da sarkin allah zai ɗauko mana wannan tarihi a nan gaba cikin surufin bakara ba da jimawa ba za mu ji shi insha allah jawowa ta yi tsanani tsakanin annabi ibrahim da shi da jama'a shi ya ki ja baya ya ki sassautawa na haka sai allah maɗaukakin sarki ya mishi izini ya bar ƙasar ya hijira a daidai wannan lokaci allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi ibrahim da waɗansu dokoki waɗanda daga cikin dokokin mun ji cewa akwai kaciya akwai wankan ƙumba akwai tsaftar baki ta hanyar aswaki da kurkurar baki akwai tsabtace hanci ta hanyar shakar ruwa da face shi akwai taje kai da gyaran gashin kai sa'annan kuma daga cikin dokokin akwai umarni don gani da ibadojin aikin hajji wasu kewayen ka'aba sa'ayi tsakanin safa da marwa jamra jifan shedan sa'annan da sauran ibadoji waɗanda a cikin ayoyin da muka karanta a yau malam zai sake karanto mana waɗannan ayoyi gaba ɗayansu insha Allah ta'ala bayan na gama wannan sharar fage ayoyin nan sun tabbatar mana da cewa annabi ibrahim ya roƙi Allah cewa Allah ya nuna mishi hanyar da zai biya bautawa Allah ta hanyar ibada aikin hajji annabi ibrahim ya cika dukkanin waɗannan dokoki to da ya cika waɗannan dokoki sai allah maɗaukakin sarki sai ce inni ja'iluka nasu imama zan naɗa ka zama jagoran mutane shugaban al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shine shugaban wani adam gaba ɗaya ɗayan annabi adam gaba ɗaya to sai ka dubi annabi ibrahim ya annabi muhammad ya fito ta tsatsar annabi ibrahim ne wanda allah maɗaukakin sarki ke cewa inni ja'iluka lin-nasi imama zan sa ka zama jagoran mutane shi sa ka ga duk girman salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama malamai suka ce bai kai ba idan ba a ji sunan annabi ibrahim ya shigo ciki ba allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim duk salatin da ka ji ba a hada da annabi ibrahim a cikin shi ba na ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai taba karantar da wata sigar salati da za a yi mishi babu da ta ambato sai da ya hada da sunan bawan Allah annabi Ibrahim ba don kuma ba saboda Allah ya albarkaci annabi Ibrahim duk wani annabi da manzo da ya zo bayan shi har tashin duniya to jinin shi ne shine annabi yake addu'a Allah maɗaukakin sarki a albarkaci nashi abdi da kasantuwar duk wani annabi a duk wani malami duk wani ƙwararre duk wani gogagge duk wani shiryayye da za a samu har duniya ta tashi zama a cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ne da haka musulmi sai ku tashi tsayin daka a kowane zamani ku zama kunye mafifita a komai domin darajar manzon Allah sallallahu alaihi ta ƙara bayyana a idan waɗanda suke kallon cewa bai isa ba darajar annabi Ibrahim ta gama bayyana a idan duk waɗanda suka rena shi Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi jagora duk wani kasaitaccen annabi duk wani manzo da ya zo a bayan shi cikin salsalar shi ne to haka muke so al'ummar musulmi a waɗannan zamanna ku tashi a kowanne fage zama kunne akan gaba yadda yake za a gane nagarta addinin musulunci ta hanyar nagartar mazajen da ke ciki amma kuka zama ku ne lalatattu sai kai ta karanta wasu maganganu sai ka kasa fahimtar su ibnul qayyim sai ka je yana ce maka matsayin likitancin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam idan aka gwada shi da likitancin turawa da suke da manya-manyan likitoci to kamar matsayin likitoci turawa ne da yadda suke kallon masu maganin gargajiya da kake tunanin medical doctor professor a cikin medicine ko kuma consultant ya kake tunani in ya gane maganin gargajiya haka likita musulmi wanda ya iya likitanci ta hanyar likitancin annabi yake kallon medical doctor na bature wannan maganar an fara maka ita 700 years ago ibn al ya rubuta ta sai da cewa to ai yanzu kuma magana tana contradicting kanta domin yanzu wanda malami ne ya kware da likitanci likitanci da sunan qur'ani da sunna wanda yake har likitanci likitoci yan boko suke rena kansa a gaban su babu to musulunci ne ke da na ƙasa ko kaɗan musulmi ne suka yi taƙa'us musulmi ne suka lalace amma musulunci bai lalace ba al'umma kuma kullum suna kallon darajar addinin ne suna kallon darajar da'awar ne da irin nagartattun mazajen da kuke da su kamar yadda yake jami'a tana zama tana da glories ne tana da darajoji ne da albarkatai da gwargwadon gwararren professors da doctors da academicians da take da su waɗanda suke zagewa suna bincike yau da gobe idan jami'a ta zama ba da irin waɗannan accreditation ɗinta ma kwacewa ake koda ambata me yasa saboda mazaje su ne bincike bincike shi ne jami'a to nagartattun mutane su ne musulunci musulunci yana alfahari da nagartattun mutane don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da aka nuna mishi tarin wasu jama'a da ya taga kai ya kalle su sai ya ce Allah ya sa al'ummar shi ne sai aka ce ina waɗannan al'ummar Musa ne sai annabi ya ce masha Allah duk irin jayayya da annabi musa ya fuskanta daga bani isra'ila amma yana da irin waɗannan sai manzon allah aka ce mishi to kai kuma daga kanka da ya daga kai sai da sai aka ce ka gane eh to har zuwa ƙarshe duk naka ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to zan allah waɗannan irin mutane ake fatan ya samu da manzo allah ya ce ku yi aure ku haihu annabi yana nufin ku haifi 'ya'ya'yan iska waɗanda za su rinka satar agajin mutane da kaji waɗanda za su rinka bi su ne wa 'yan mata ciki annabi yana fatan a samu mutane ne waɗanda zai dube su ya alfahari da su ka fara duban ɗanka ko ɗanka ka ga kai kanka kana alfahari da ita kai kanka kana alfahari da wannan ɗan naka to za ka iya gabatar da shi a wurin annabi annabi alfahari da shi a matsayin cewa ya yi wata gudunmawa so da ka kowa ya tsaya yi nazari annabi sallallahu alaihi wa sallama jagora ne amma annabi ya karantar da tarbiyya ne ya karantar da ilimi ne ya dora mutane ne a matsayin su zama mafifita ba kaskantattu ba ba ka musulmi ku daina saka kanku halin kaskanci da nufin ainihin wato wai haka ce rayuwa ta musulunci allah maɗaukakin sarki ya taimaka matsala ɗaya daga cikin matsaloli ita za mu fara tattaunawa kamar yadda nake fatan duk wanda ke sauraron wannan tafsiri ya je saurari tun daga kasar na ɗaya har na goma sha uku na farkon wannan tafsiri da na fara yau kusan shekara hudu ko biyar na ce dama tafsirin da ina so in yi tafsiri ne irin tafsirin zu wanda muka gada iyaye da kakanni ba muna so ne mu zauna mu fassare alqur'ani insha Allah mu tattauna hukunce hukuncen alqur'ani insha Allah na haka duk wata aya ko ayoyi waɗanda muka zo suna kan wasu hukunce hukunce za mu tsaya mu tattauna duk wata aya ko ayoyi waɗanda suke ɗauke da tarihin wani mutum annabi ko salihi ko wali za mu tattauna duk wata aya da take ɗauke da tarihin wani gari ko wasu gauruka za mu tsaya mu tattauna a hankali haka insha Allah ta'ala za mu fara da tattauna mas'ala daga cikin matsalolin da malamai suka bayyana cewa annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya umarce shi da waɗannan umarni ita ce mas'alar kaciya al-imam al-qurtubi yake cewa ajma' al-ulama ala anna ibrahim alayhi salam awwal man malaman musulunci sun haɗu kan cewa annabi ibrahim shine farkon wanda ya fara yin kaciya kafin annabi ibrahim babu wani ɗa namiji da ya taɓa yin kaciya واختلف في السن sai dai malamai suka ce to shekara nawa ne. yana shekara nawa ne Allah ya umarce shi da ya ainihin kaciya fa fil muwatta an abi hurairah mawqufan wa huwa bi 120 sana al-imam abu hurairah a cikin muwatta ta imam malik ya rawaito cewa shi a fahimtar shi sayyidina ibrahim yana shekara 120 ne wa kan shi kaciya wa asha da zalika na sana bayan ya wannan kaciya da shekara 120 kuma ya sake yin shekara 80 a duniya sannan ya rasu kaga ya shekara 200 jirgi kenan malam kurtubi yace wa mislu hada la yakunu ra'ayan kaga wannan magana duk da Abu Hanifa Abu Hurairah ya faɗi amma ba ra'ayi bace وقد رواه الاوزاعي مرفوعا أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت لي يوتي الصبر مغنر دا أبو هريرة يفعي أشيما رويتوت دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يوتي اختتم إبراهيم عليه السلام وهو ابن 120 سنة annabi إبراهيم يا أيها كان kanshi kaciya أي شيء shekara أي باشر ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة zalika samani يباوى sana sannan sai rayu ذكره أبو عمر الإمام أبو عمر ابن عبد البر وافد وما مزنا أتكلم تتفنش التمهيد بالاستذكار حكما ابن حجر وافد وما مزنا أتكلم في شفته الباري حكما الإمام ابن إبان واريت وما إلى مزنا daga النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى مسندا مرفوعا من غير رواية يحيى من وجوه انه اختتم حين بلغ ثمانين سنة فاما كما امام مسلم ya sake ruwaito wata riwaya wadda take cewa yana shekara tamanin ne wa kan shi kaciya din wa qatala bil qadu ya wannan kaciya ne a wani wuri da ake kiran shi qadu ko kuma bil qadu ya dauki zarto ne ya yi wa kan shi kaciya din malamai duk sun ruwaito wannan hadisin da haka كما في صحيح مسلم وغيره ابن ثمانين سنة كاد يبدأ رواية cikin أتكير صحيح Aka أكتي yana أنشي shekara ثمانين سيتي وهو المعصوب في حديث ابن عجلان وحديث الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم an sake samo irin wannan riwayar ma daga abu huraira kuma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam قال إكرمة اختتم إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة قال ولم يقف بالبيت بعد على ملة إبراهيم إلا مختوم هكذا قال إكرمة وقال المصيب ابن رافع ذكره المروزي jama'a sun ji dalilin da ya sa tun farko aka ce malamai sun yi saɓani kenan sun yi saɓani ne da gwargwadon yadda lafazan hadisan suka ji wani abin sha'awa ko abin mamaki kuma dukkan hadisan sun tabbata cewa annabi ya ce annabi ibrahim ya wuka cewa a wani lokaci ce na shekara tamanin a wani lokaci ya ce yana ɗan shekara ɗari da ashirin wallahu ta'ala a'lam al-muhimmu dai da girman shi da komai Allah maɗaukakin sarki ya sa shi ya kaciya shekara tamanin ne ko shekara ɗari da ashirin ka gado duk inda aka ce dattijan da zai shekara ɗari biyu a duniya ya kai shekara tamanin to ya fi kusan fiye da ɗaya bisa uku na shekarun shi kenan in kuma aka ce ya yana shekara ɗari da ashirin ne ga kenan ya zarce ɗaya bisa uku ya kuma zarce raji duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi sai ka duba ka gani yanzu kai akwai wata doka da Allah ya baka wanda ya ce maka dole ka yi ta amma sai ka yanki wani nama na jikinka wanda jini zai fita babu ita amma shi daga cikin dokokin da Allah ya gwarance shi da shi ka yana ɗan shekara 180 ko shekara 80 Allah maɗaukakin sarki ya sa ya tattaro mai shi ya samu zarto yanke me kake tunani wannan ya kai jaraba ko bai kai jaraba ba to Allah da kanshi ne ce wa Ibrahim annabi wasa Ibrahim kenan wanda ya cika umarni na Allah da kanshi ya jinjina mishi al-Imam al-Qurtubi ya ce wa ikhtalafa al-ulama'u fil khitan dan haka sai malamai suka yi sabani dangane da hukuncin kaciya fa jumhuruhum ala anna zalika mu'akmin mu'akkabat sunan mafi yawancin malamai suka ce kaciya tana daga cikin sunnoni masu ƙarfi ma'ana duk mutumin da ba a yi mishi kaciya ba to dole ya je a yi mishi babu sassauci duk mutumin da ya haifi ɗa dole ne ya yi wa wannan ɗana shi kaciya allahumma sai in ɗan ya zo da laulayi ake jinkirtawa daga kwana bakwai in ba haka ba kwana bakwai ranar da za a yi mai suna ran nan za a yi mai aski ran nan ne za a yi mishi kaciya haka sunnar manzon Allah ta faɗi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam hadisi ne sahihi a cikin littafin sunan kubra قال الإمام البيحقي النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الجيكوكي الحسن ده حسيني كاتيا ارامر بكر ta haka malamai da suka ce wai yin kaciya a ranar bakwai kwaikwayon yahudawa ne a wannan magana kuskure ce annabi ya fi karfin ya kwaikwayon yahudawa musamman akan waɗannan jikoki na shi da ya ce kuma raihana taya ya ce waɗannan su ne farin zuciyata su ne hasken kwanciyar hankali na man ahabba kuma fa bi a ahabba kuma wanda duk zai kaunaci hasan da musaini ya kaunaci hasan da musaini don yana kaumar kakansu manzon Allah صلى الله عليه وسلم ومن ابغضهما فبغضبه يبغضهما يبغضهما وان بذي كحسن ده حسين من ذا الله يكي تو يكيني تكون حسن من يكيس وكم من يا سنا بدرجة أول من ذا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأنك بعضاك تأذى ما من يبع سيكنا كونر الحسن بالحسين na'am hudu ba manzon Allah yake ta juma'a ya hange su ga sunan uwarsu ta yi musu abu sun yanke wannan hudu ba ta juma'a ya sauka daga kan mimbari ya ɗibo su ya ɗora ɗaya dama ɗaya hagu ana yanzu hudu ba ta tsaya cak manzon Allah ya nuna su shine yace huma rihanata hmm. waɗannan su ne hasken zuciyata ya faɗi darajojin su na haka duk wanda bai kaunar hasan da Husaini to zindiki ne ba ya kaunar manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yan haka manzon Allah ya wa hasan da Husaini kafiya a ranar bakwai na haka sunna ita ce kai ma in ka haifi ɗanka namiji ko ɗanka ta mace ita ce ranar bakwai a yi kaciya <coughs> za mu zo mu ƙara bayani insha Allah wa ta'isa wasu malamai suka ce zalika fardun yin kaciya farilla bi qawlihi ta'ala saboda Allah ya ce a muttabi mata ibrahim hanifa Allah ya ce wa annabi muka yi maka wahayi ka bi addinin annabi ibrahim ko dar karka kauce to yanzu yana daga cikin addinin annabi ibrahim kaciya ko baya daga ciki to biyayyar addinin annabi ibrahim dole ne don haka na daga cikin abubuwan da suke dole yin kaciya wannan ita ce fatawar ainihin wasu malamai قال قتادة هو الاختتام malam kafa ce ce ai wannan ayar ma da take cewa alittabi millata ibrahim hanifa yace kaciya ma ake nufi wa ilaihi mala ba'dul malikiyya wasu daga cikin malaman fiqh malikiyya ga haka suka karkata wa huwa qawl shafi'i wannan ita ce maganar al-imam shafi'i sannan qurtubi ya ci gaba da tattauna wannan mas'ala gaskiyar lamari wannan ita ce magana ingantacciya jama'a kaciya dole ce da haƙƙin namiji da haƙƙin mace lallai duk wanda aka haifa mishi ɗa namiji ko ɗa ta mace to lallai ya tabbatar da cewa ya musu kaciya wajibi ne ba da sassauci akan haka وروى أبو داود عن أم عطية الإمام أبو داود يروي حديثي لصحابية أم عطية أن امرأة كانت تختتم النساء في المدينة أقول وتمت أمدينة وردتك وانزانيا سوق الزوبة هناك حيث ما سائتك مسكاتيا فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يكيد إتا لا تنهكي idan kika zo kaciyar sai ki bi sannu sannu kai ki ɗebe wannan zanko na farji zan zo in yi bayani insha Allah sai ce fa inna zalika ahzanul mar'a idan aka bar wa mace wannan zanko da ke tsakiyar farjinta to shi ya fi ƙawata mace shi ya maida shi ya fi maida ita cikakkiyar mace wa ahabbu lil ba'al kuma shi ke sa mijinta ya ji daɗin ya so ta wajen jima'i zan ƙara bayani insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan matsala ita ce matsalar kaciya ga ɗan namiji ita ce matsalar kaciya ga ɗa mace kamar da muka faɗi jama'a sunna ce ta addinin musulunci muka ce sunna muna nufin addini ne shari'a ce ta musulunci a wa ɗa mace a ɗa namiji kaciya kaciyar ɗa namiji shine a tattaro wannan fata da ake kiranta ruɓa sai a hayo da ita ta wuce kan azzakarin sai a riɗe ta gaba ɗaya sai a yanke ta idan aka yanke ta sai a koma da fatar bayan kan azzakarin sai a nane ta a jiki da gwargwadon kwarewar wanzamin ko likita idan ta warke sai zama kan azzakarin ya bayyana wannan a taƙaice ita ke kira kaciya ta ainihin ɗa namiji ita kuwa kaciyar ya mace abin hausawa suke kira cire belin ƙasa to na daga cikin kaciyar ɗa mace na'am a cikin kwarmin farjin ya mace ɓangaren dama da hagu da ke tsakanin wannan zanko da za ka gan shi kamar abin da ke saman kan zakara to a ƙasa akwai wasu 'yan ƙwallayen abubuwa kamar ƙwallon lemun tsami ɗan ƙanana ƙanana ne wata akan same ta da ɗawa wata fiye da ɗaya waɗannan abubuwan cire su na daga cikin matakin farko na kaciya to sa'an nan sai kuma wannan zanko da ke tsakiyar farjin mace wanda ya kama da irin wannan zanko da ke kan zakara to sama da shi akwai wani tantani ne kamar hancin dabino za a ɗaye shi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam kaje yana cewa matan nan idan ta zo iya wannan abin kawai za ta cire domin duk yadda ta zaftari wannan nama to wakan nakasa ya mace daga yabba da namiji ko kuma akasin haka kamar yadda na ce zan kara bayani to kaga cire waɗannan abubuwan ko su ne ake nufi da kaciya jama'a wannan muna faɗi ne iyakacin ma'anar kaciya kenan a musulunci duk wani ɗan boko ko bature ko yi ba wani da ya je ya ɗauko wata kaciya da wasu suke yi ya ce suna yanta da sunan addinin musulunci muna magana a madadin addinin musulunci cewa kariya ne domin akwai kaciya iri-iri waɗanda mutane suke yi tun daga east africa zuwa south africa zuwa west africa irin su ƙasashen nijar da sauransu su irin nan najeriya za ka samu jihohi irin irin odo da delta da makamantansu waɗannan irin kaciyar da suke wa mata ba ita ce irin kaciyar musulunci ba don haka duk wani ɗan boko da zai soki kaciyar musulunci da tunanin cewa wannan irin kasuwa da ya gani ane a jihohin edo da delta da kasashen niger da kasashen tanzania da kasashen south africa da uganda ba ita ce kasuwar da musulunci ya ce ba ita wannan kasuwar da nake magana jama'a ni na kore ta na iyata saboda haka ba a dama ce wadda nake faɗi wai kawai don na karanta ta a littafi kaciya ce wadda take da sauƙin yi da duk wanda ya koye ta ya iya ta don haka za ka samu ƙwararru daga cikin wanzaman akwai matan da wani suka zo yi wa 'yan ƙanana jarirai da kumbana suke musu shine idan ya ainihin ya ainihin cikin farjin nata sai sa babban yatsan shi sai ga kamar yana ballatso wannan abin da ke kamar kwallon mai tsami ina ya fito sai da ya shi da watsa haka kamar yadda yake za ka ga ciwo wanda yake da kai yadda aka matso shi sai ka ga abu ya zo kamar ainihin hancin tattasai kamar ɗan tattasai ko ɗan atarugu haka wani lokacin za ga an matso abu sai ga ya goge shi haka sai sake danna da ɓangaren sai sake aikin matso shi sai fito da shi wannan na sama ɗin kuma in ya riƙe zanfan kawai sai ɗaye shi kamar yadda yake ɗaye hancin dabino shi ne kawai ake nufi kaciyar ta mata shi ne kasuwar ya'ya mata to amma yan boko sai mu ji su suna ta making noise suna ta hayaniya suna cewa musulunci ya zo da nakasa ya'ya mata a'a waɗannan majizawa ne ba su ne suke kaciya irin tamu ba a daidai lokacin da turawa suka tashi a kar irin wannan kaciya ya ka tura wata kafira mai suna christiana amalfo wadda yake senior correspondent ce ta cnn ta tafi kasashen south africa ta je ta samar da complete package na documentary akan circumstation akan akan abin nan akan abin kaciya sai ka ga an ɗauko mace yan shekara talatin an ɗaure ta a saman wasu itace da haka an buɗe harginta. sai ka ga wani shedanin da ma guje boka ya zo da wani kwarti kamar lauje tana ihu sai sa a cikin farjinta sai karto wani nama haka sai aje sai sake kartowa haka sai aka ce wai wannan ita ce kaciyar musulunci na ce Allah ya tsine muku kafirai me yasa da ku kun hira da mu mu ne musulmi waɗannan maguzawa ne to su kuma yan boko da yake wani lokacin sai su zama like zombies kawai sai zama yan ancin shaka duk abin da bature yake kawai su ma sai su ce Allahu akbar duk abin da bature yake sami Allahu liman hamida sai su ce rabbana wa lakal hamdu madadin ku tsaya ku bincika a cikin ilimin ku na boko me bature yake cewa sannan menene musulunci ku je ku samu malaman musulunci su gaya muku me ake nufi da kaza ba kai sai ku zo kuna sukar abin ba har a ce wai an yi fasin bil an yi fasin doka wai duk wanda aka kama shi yayi wa ɗan shekaciya wai za a kulle shi shekara kaza kaza ko wata kaza kai kanka dan boko an yi wa uwarka ina ba ta gane sai dai ba haife ta a arewacin Najeriya ba don wannan ya riga zama al'ada duk inda ka samu wanzami a arewacin Najeriya za ka zuwa ce ya je ya yi gidan wani ne ya yi mata askin suna sannan ya cire mata belin sama da belin ƙasa ku kiyaye don haka waɗannan abubuwan musulunci idan ta fara ƙwarin jiki a ce misali ba a yi mata da wuri ba ta kai wata guda a ce ta kai shekara ko kuma ta girma ba a yi mata ba yana cutar da ita ina son kasan yana daga cikin illoli na rashin yi mata kaciya ne idan aka haifi ya mace ba a yi mata wannan kaciyar ba to kamar ɗa namiji ne in aka haife shi aka bar shi da loɓa har ya balaga kana jin yana jin daɗin jima'i kana jin yana jin daɗin rayuwar shi domin wannan fata tana zazzagowa ta zo ta lullube a zakarin sai ta haɗin hana mishi sukuni don haka duk lokacin da aka yi mishi kaciya sai koma yana jin daɗin ta haka ya ce idan aka yi mata kaciya sai ta girma tana da madaidaiciyar sha'awa tana da sha'awa ba wadda take kin maza ba ba kuma wadda take bukatar namiji fiye da wanda Allah ya shar'anta mata ba ne wannan magana take nufi idan aka bar macen nan ba a mata kaciya ba kaga waɗannan kulalai masu kamar kwallon lemun tsami da ke kasan farjinta dama da hagu to tsoro suke sai su zama mata kamar kai imma sai su tsaya a ciki sai su rinka susa gare ta wannan susa sai rinka haifar mata da ɗayan abubuwa guda biyu ko dai duk lokacin da namiji zo zai sabu da ita sai ta rinka jin zafi ta haka sai ta ki namiji sai ta ganta sarkaceciyar mace amma ta ki aure ba za ta iya ɗaukar namiji ba saboda duk lokacin da namiji ya shawar azzakarin shi cikin farjinta za ta rinka jin zafi ne tana ihu na biyu idan ya haifar mata da wannan ba shi wannan zanko na sama shi kuma in ya girma sai ya bushe sai ya zama kamar kai to in ya zama kamar kai shi kuma sai ya zama duk lokacin da namiji yake sabuwa da ita sai ta ji kamar yana mata susa don haka sai ta rinka jin daɗi ita ce kaji wasu suna cewa harija wadda namiji ɗaya baya isarta larura ko ta faru ko dai ba a yi mata kaciya ba ko kuma an samu kuskure a wajen kaciya don haka kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ba sai da ya ba da guidelines ya ba da tsarin ya ake yin kaciyar musulmi ku zo ku koyi wannan kaciyar don za ta yi karo da kaciya ta al'ada za kuma ta tabbatar da kaciya ta sunna mu dai kamar yadda nake faɗi a barul hadis alhamdulillah mun shirya da waɗannan abubuwa don kusan cewa duniyar musulunci ta ci gaba ta da yadda kai kake tunanin al'adu da waɗannan hausawa suke koyarwa ko nufawa ko inyamurai shine musulunci a'a islamization na addini din a tabbatar da addini ya zama sunna da gaske sakamakon haka aka samu wasu waɗanda sun yi karatun boko kuma malamai ne na sana'ar addinin musulunci kaga waɗannan kits Ka kaga waɗannan zabiru ga su nan na zamani ne suke kera su suna siyar da su zabira ce ga ta nan ta zamani ɗaya ta yin kaciyar namiji ɗaya ta yin kaciyar mata dan uwa kana da sauran shakka cewa musulunci is out of date musulunci is up to date ana musulunci ya wuce bai da kake tunaninka kaga wannan to zabira ce ga nan ta musamman wadda an yi ta ne don kaciwa da askin yamace abin da ake nema a nan kaga akwai shi ba shi a zamanance malamai ne musulunci suka sa aka kera daga baya sa'annan waɗanda suka ɗauka su ma suka ɗauka daga cikin waɗanda suka yarda da wannan duk abin da za a yi hatta cikin farjin in ya zama yayi lungu kaga wannan gashi na hangen nesa ne ba shi a hango ciki a sanya za a yi a danno kaza a kwakulo kaza a sa a yi kaza shi nan kaf ba abin da babu a cikin wannan gashi nan don haka musulunci ba ba ban addini ba ne don boko ku daina kyamar musulunci addinin musulunci daraja ce it's a pride it's a glory ka ji wannan kenan dangane da kaciyar 'ya'ya mata sannan ka ga wannan zabira ce ta musamman ita kuma ta kaciyar 'ya'ya maza gashi nan duk abin da ake so a nan akwai to jama'ar musulmi irin wannan musuluncin ne ake gani ya ci baya a wallahi ku je ku binciki irin musuluncin da ake na gibabanci amma wallahi in dai musulunci ne na sunna waɗanda waɗannan annabawa su annabi ibrahim da annabi muhammad suka bar mana wallahi ba ba gibabin addini ba ne it's a fantastic religion addini ne wanda ya daidai da kowane zamani ba ba gida da addini ba ne da haka nan da 'yan shekaru kaɗan a barin hadisi ɗin nan lallai za mu buɗe sashi da za mu rinka yin wannan amma ba a yanzu haka wallahi idan ka rasa inda za a yi ɗarka kaciya mace wallahi al'azim ka zo mana da ƙwararrun wanzamai insha Allah ta'ala za su zo har gidanka har kowane gari so dai ba free of charge bane mu ba mu da charges free ba mu da abin da za mu ce maka sadaka amma muka haka mini karya ƙarya kuɗi za mu caje ka ka biya mu mu kawo rasidi mu baka Allah madaukakin sarki ya taimaka na haka jama'ar musulmi kungiyar al-imam Allah madaukakin sarki gafarta mishi yace fa in wulida sabiyu maqtulan faqad kufiya ma'unat al kun san daga cikin yaya akwai waɗanda ke haihuwa su da kaciya kamar wani ɗan za a haife shi da aski kanshi shi sal ba komai tsowa za a yi imam al-qurtubi yace shikenan an huta wannan ya huta shikenan an haife shi da aski an haife shi da kaciya wanzami ya huta amma wasu malamai sai suka ce a abe kira wanzami wai ya ɗan goga askar shi akan azzakari saboda wannan ba addini bane ba addini ne wai kan nashi da yazo da ƙwayen mono a samu wanzami a goga aska don me babu dalilin yin haka magana ce da take ba ta da asali واستحب العلماء في الرجل الكبير يسلم ان يختتنا malamai suka ce idan da babban mutum zai musulunta ko to an so shi ma ya je a yi mishi kaciya وقد كان وكان عطاء يقول لا يتم اسلامه حتى يختتن ما لو عطاء cikin malaman salaf na tabi'i yake cewa ai musulunci shi ma ba zai cika ba har sai ya je an yi mishi kaciya kun ga dole ne kenan musulmi su samar da asibitoci na musulunci duk waɗannan abubuwan musulmi ne suka farar da su bature bai san asibiti ba jama'a sai bayan ainihin musulunci ya shekara ɗari biyar da kafa asibitoci sannan bature ya san menene ma asibiti amma kuka zo kuka watsar an ce ku je ku karatun medicine da pharmacy ku je ku karatun kaza kaza sai ku ce ba za ku ba ku ba za ku iya sciences ba ya aka yi su ibnu taymiya sun haddace qur'ani sun haddace hadisai amma kuma medical doctors ne ibn taymiya yana operation ibn taymiya yana kaciya ibn taymiya yana kaza duka suna yi ibnu qayyim duk suna yi ya aka yi suke yi suna auke da rawanin su don haka idan ka tafi ka je kasa da biography of the islamic scientist akan internet sai ka ga har hoton su ake dauko maka ga su nan da rawanin su da alkyabba kuma likitoci ne wai ce baka ba za ka yi ba sai ka sa medical wai ce sai ka aske gemu it has no any relation saboda abin ya biyo ne ta hanyar kafirai don haka suka kafirtar da abubuwa me yasa ba za a yi islamization ba a samu likita da gemun shi a samu likita da babban rigar shi kuma likita ne ko ka sai likitanci ya ce sai ka cire babban riga ka sa ainihin riga kamar babu saboda haka ku ji wannan jama'a babban mutum ya musulunta eh lallai ne a je a yi mishi kaciya wa in balaga 80 sana malam ata'u yace kowa kai shekara 80 وروى عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم ألا يختتم ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيعته وحجه وصلاته شيكو حسن البصري cikin tabi'ai sai ce ba komai tun da ya girma ya musulunta to ko da ya kasuwa ba babu komai yana ganin ma babu laifi wajen karɓan shi da shi da cin yankan shi da hajjin shi da sallashi. saboda wasu malamai sun ce in ba shi da kaciya to ko shaida ba ba a karɓa ba in yanka dabba ba za a ci ba idan ya hajji ba ce ba idan ya sallah ba ce ba to shi yasa sai hasan basri shi kuma ya yace ba komai amma gaskiyar lamari jama'a fatawar da wannan alhassan al-basri yake akai ba ita ce ainihin fatawa wadda take a bar karɓe ba gaskiya fatawa ingantacciya ita ce fatawar da ka ji daga annabin allah ibrahim ya manyanta allah ya umarce shi da kaciya kuma ya je yayi fasaha ta zamani yanzu ta samar da za a iya yin allurar da za a rage zafi ko a kashe zafin wurin don haka sai a mishi kaciya ma yana cikin bacci ya zauna ya jiya bayan wata ɗaya wata biyu shi ke nan ya warke na fata an gane allah maraukakin sarki ya taimaka sa'an sai mas'ala dangane da yankan kumba mun yi magana duk kwana bakwai ake so ka yanke kumbarka duk kwana bakwai ake so ka aske gashin hammata ka aske gashin mara a duk kwana bakwai ake so kai haka aswaki kuwa so ake yi ka rinka yin shi a wurare biyar duk sanda bakin ka ya sauya kai aswaki ko da azumi kake duk sanda ma'ana ka ji bakin ka na wari ko na bashi duk sanda za ka yi alwala duk sanda za ka yi sallah duk sanda ka yi bacci ka tashi duk sanda za ka yi karatun alkur'ani wurare biyar ka ji ana so ka lazimci yin aswaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce baban kar in tsananta wa al'umma ba laula an a ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in wa fi riwaya inda kulli salati yace baban kar in tsananta ba da sai in ce duk sanda duba wani cikin mutane na zai alwala ko ya nan launi a aswaki idan har za ka bar kumba to malamai sun ce in ka bar ta babu komai ta wuce kwana bakwai amma ka tabbatar da ka tsaftace cikinta amma kar ta wuce kwana arba'in gashin hammata ka kai wuce kwana arba'in gashin mara ka kai wuce kwana arba'in sannan suma ta ka a musulunci ba a hana ka tara suma ba tara suma ba kafirci ba ne ba a hana ba amma abin da aka wajabta maka shine ne lallai ka rinka wanke ta kana shafa mata mai kana taje ta amma in za ka batta buzu buzu to shine aka hana ka sannan a musulunci ba a hana ka kai aski kai kwalkwabo ba za ka iya yin kwalkwabo a musulunci abin da aka hana ka shine an hana ka kai zanko shine ka aske wani ka bar wani guri irin wannan na 'yan zamani ne da ake koko irin na dangin mu ne fulani haramun ne a musulunci ma'ana a aske kam sai a bar wani ɗan gashi ɗan tukku haka kwaya ɗaya ko kwaya biyu to wannan haramun ne ko ko za ka je kai irin na kafirai ne wanda ba a aske ko ina sai a zo daga gaba sai a bar maka wani ana kiran shi askin baba to wannan haramun ne in ma a aske duka in ma a bari duka in ba haka ba sai a rage ta duka sai ta zama level ɗin ta ɗaya ne waɗannan su ne ƙa'idoji na addinin musulunci jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka dangane da kaciya da waɗannan abubuwan da na faɗi jama'a ina fatan ka je ka samu littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna ka samu littafin min al-awtar sannan ka samu wannan littafi ga shi shekara 700 aka rubuta shi a musulunci tuhfatul maududi bi ahkamil mauludi tun daga wadda za a haifa maka ɗa zama magani ka yi tarbiyyar shi game da duk haƙoƙin shi ga shi na malamin mun ya faɗi 700 years ago almajirin ibn taymiya ibn qayyim al-jawziya tuhfatul mawjud bi ahkamil mawlud ka samu wannan littafi shi wannan littafi shine littafi a iya sani na wanda ya fi kowane bayyana bayanai na gaskiya bangare da abin da ya shafi musamman kaciya ta 'ya'ya mata Allah madaukakin sarki ya taimake ni. wannan su ne hukunce-hukuncen da suka biyo bayan waɗannan abubuwa da allah maɗaukakin sarki ya jarabci annabi ibrahim da su a kai sa'an nan akwai wasu abubuwa dangane da aikin hajji waɗannan ina so a jinkirta za mu zo mai bayani in mun zo gaɓoɗinsu insha allah abin da ya shafi ɗarasa ya ake ɗarasa ya ake sa'ayi ya ake jifan shaiɗan sannan ya ake ifada ma'ana in an sauka daga arafa za a kwararo a taho garin makka domin a yi tsawafin ziyara ya ake yi za mu zo mai bayanin waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala amma a yanzu ina so ka tuna da jeren giyar ayoyin da malam ya karanta mana wadda yanzu yanzu zai karanta mana wadda a cikinsu akwai tarihin ginin ka'aba to zan ɗauko maka tarihin yadda al'amarin ka'aba ya samu insha Allah ta'ala da wannan karatu zai iya ɗaukar mu har na tsawar kwanaki biyu ko zuwa uku amma babu laifi sannu ba ta hana zuwa ana tafi kan isa insha Allah malam bismillah ka karanto mana jeren jiyar ayoyin nan da aka karanta su duka gaba ɗayan su aka fassara su sama sama insha Allah Allah yake wa idin tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينام عهد الظالمين Allah maɗaukakin sarki ce wa izibtana Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ka tuna musu lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya jarabci Ibrahim da wasu kalmomi da wasu dokoki kuma shi Ibrahim ya cika su qala sai Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama zan naɗa ka zama shugaban mutane ya Ibrahim qala da Ibrahim ya ji haka sai ya ce wa min dhurriyyati ya Allah daga cikin zurriya ta ƴaƴana da jikokina da tattabakullina ka sanya su su zama jagororin mutane qala Allah maɗaukakin sarki ya alƙawarin ya amsa wannan roƙo na annabi Ibrahim amma ya ce la yanalu ahadu zalimi duk wanda ya zalunci kanshi da kafirce mini to alƙawarin nan na ba zai kai gare shi ba wa ij'alna al-bayta masabatan lin-nas wa ij'alna al-bayta masabatan lin wa ijalna al masabatan lin واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طشر بيتي أن طشر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود Allah ya ce wa izja annan baita masabatan linnasi ka tuna musu wani tarihi da muka sanya ɗakin ka'aba ya zama wurin kai da komowa ga mutane wannan tarihi ne amma tabbatacce wanda har yau yana gaskata kanshi tun da da aka gina ka'aba har zuwa yanzu ta zama wurin dabbala ce ga mutane wa'annan sannan inda ka'aba take wuri ne na lumana da aminci da zaman lafiya الله يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يا قوم مسلمي كما ورد ان بمصور النبي ابراهيم تكي تغمى ورن صلى ونبيسي هون بيكي طوكب زامن قفر النبي ابراهيم عليه السلام الله يقول قلن قيم صلى اول مولي وعجبنا الى ابراهيم سمك القول لدى النبي ابراهيم واسماعيل ودبنش النبي اسماعيل ان تجرى بيتي للطائفين شوايا قوة من باين الله ku tsarkake ɗaki na ga masu yin ɗawafi wal na da masu itikafi wal rukka'i sujud da kuma masu ruku'u suna sujuda suna sallah ga Allah madaukakin sarki ku rinka tsarkake ɗaki na وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الله يجي وإذ قال إبراهيم كتنا مسلوكة عند النبي إبراهيم الدعاء ya ce rabbi ja'al hadha baladan amina ya Allah ka sanya wannan gari na makka ya zama gari ne mai lumana da aminci warzuqa ahlahu min samarati ya Allah mutanen wannan gari ka azurta su da 'ya'yan itatuwa man amana minhum billahi wal yawmil akhir amma daga cikin su wanda biyu imani da Allah da ranar lahira shi nake roƙo ka azurta da 'ya'yan itatuwa kana sai Allah ya ce ya amshi wannan addu'a amma kuma wa man kafara wanda duk ya kafirce mini in ji Allah fa uhu qalilan zan bar shi ya dan huta kaɗan ya dan ji daɗi ya more wato iya ƙarshen wannan rayuwa ta shi duk yadda ta tsawo a wurin shi to a wurin Allah ɗan kaɗan ne ثم أضطره إلى عذاب النار فأنا shi zuwa ga azabar wuta. wa bi'isal masir Allah ya baro a ce wuta ita ce makomashi Allahu akbar sai sa Ibrahim al-qara'id min al-bayt وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله مأوكتين سوكيتي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت كتنا مسلوكة عند النبي إبراهيم وكي تاد حرفاش القاوة كعبة Allahu akbar wa Isma'ilu yana wannan aiki tare da ɗanshi Isma'ilu yana taya shi rabbana taqabbal minna suna wannan aiki suna addu'a suna cewa ya Allah ka karɓa mana wannan aikin da ka samu Allahu akbar innaka anta samiul alim Allah kai mai ji ne Allah kai masani ne Allah ka amsa mana kuma ku tsaya ku nazari aikin Allah ne Allah ya sa su aikin amma tawali'u suke suna fatan Allah ya karba musu saboda ka duk lokacin da kake karatun alqur'ani kar ka sa wata izza a ranka cewa ai kai dole wannan qur'ani dole Allah ya amshi abin da kake yi ta iya ka gama karatun qur'anin kaf Allah ya kifa ka cikin wuta ya ce kai ne ba dan shi ba imam muslim ya rawaito hadisi sahihi cikin sahih sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ranar alkiyama za a ɗauko malami mai wa'azi a ce mishi malam don wa kai wa'azi ya ce don kai sai Allah ya ce kazabt kaiwa kake inna ma wa'azta li yuqala alim kai ne don a ce malami ya iya karatu wa kad kila kuma an faɗi ya ce ku kai shi wuta malami mai wa'azi kenan sai a zo da alhajin birni wanda yake sadaka yana ciyarwa yana zaka yana taimakon talakawa me yasa kai zai ce yayi ne don Allah sai ce kazab ƙarya kake kayi ne don a ce mai taimakawa kuma an faɗi sai ce ku yi wuta da shi sai a zo kamo mai jihadi don wa kai jihadi zai ce don Allah sai Allah ya ce kazab kai ne don a ce maka sadauki ko garzo kuma an faɗi sai Allah ya ce ku kai shi wuta waɗannan abubuwan guda uku su ne tushen addinin musulunci ka wajen tsayuwar musulunci malanta taimakon addini da kuɗi sannan taimakon addini da jihadi kabi duk wanda ya ba don Allah ba wuta zai je kuma a gaban Allah Allah zai karya shi saboda haka ka rinka yi kana rawar jiki kana ɓarɓar, kana roƙon Allah ya sa Allah ya karba kan ya zama ka saki jiki izza ka hauka kana da cewa ai dole ma a ansa ba kai ne malami ba kaji annabawa ne ko me suke ginawa ɗakin Allah suke gina amma cewa suke rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana haka kowa wallahi tallahi yayi taka tsantsan da al'amarin Allah mutum ne aka je jihadi ga shi sahabi kullum ana sallah cikin masallacin annabi da shi kuma annabi ya ɗauke shi aka tafi jihadi ana ganin shi an kashe shi sai suka ce hali allahu wannan ma ta wannan ya mure ka tafi jihadi da annabi a kashe ka sai annabi ya kalle sai ya ce wa lahun nar an wuce ne sai wuce sai hankalin sahabbai ya tashi da suka zo suka binciki manzo Allah manzo Allah ya ce ku je ku binciki kayan shi ku gani ana bincika sai aka ga na'am ba jihadi yayi amma cikin dukiyar musulmi ya saci murjani abin wuya abin da ya kai shi wuta kenan ya bata jihadi Sau da haka jama'a musulmi kowa ya a hankali ga sallan nan da kake yi kai don Allah kaga azumin nan kai don Allah kaga wa'azin nan da kake kai don Allah kaga karatun nan da kake kai don Allah kaga taimakon da kake kai don Allah in ba haka da ranar kiyama da shi Allah zai saka ka wuta saboda haka annabawa ne ɗakin Allah suke ginawa amma cewa suke rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ka amsa mana wannan aiki Allah kai mai ji ne masani ne rabbana waj'alna muslimaini laka Allahu akbar rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم النبي الله إبراهيم إسماعيل suka ci gaba da addu'a suna cewa rabbana wa ja'alna muslimaini laka ya ubangijin mu ka sanya mu sallama al'amari ne gare ka mu zama ka karɓe mu a matsayin musulmi Allah ka yarda mu musulmi ne masu sallama al'amari gare ka wa min zurriyatina ya Allah daga cikin zurriyar mu ka samar da ummatan muslimatan maka? wasu tarin al'umma waɗanda suke sallama al'amari gare ka wa arina manasikana Allah ka nuna mana yadda za mu bauta maka wurin ayyukan aikin hajji wa tuba alaina Allah mun tuba ka yafe mu innaka anta tawwabur rahim Allah kai ne karban tuba ne Allah kai ne rahama ne kun ji addu'ar bayan Allah kenan annabawan Allah tawadu suke zuciyar su rawa take suna matarkatar jiki ne suke roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka taimake mu ka karɓa mana Allah ka sa mu musulmi ne Allah cikin zuriyar mu ka sa su zama musulmi Allah ayyukan nan na hajji da ka sa muka gina wannan wuri Allah ka nuna mana yadda za mu yi a ilimi don ka yarda da mu sannan Allah mun tuba ka ji ba lokaci suka daga ba ba lokaci suka ba me suka gama ginawa ka'aba suka gama ginawa amma cewa suke Allah mun tuba balle kai ka yi kana gantali duk wata ne tsiranci ka kalle ta duk wani kiɗa ka ji shi duk wani fajirki kayan bashara da shi sai a ce maka zauna ka istighfari sai ka ce to na nayi ko kun fahimta jama'a kai baka gasa sahabbai da yadda Allah ya siffanta su ne yake kanu qalilan min al-layli ma yahjaun da daddare bakin da suke dan kaɗan ne hun ya saba firuna idan wasu ba sai kuma sai su tashi suna ta istighfari sarki ya tabbata ga Allah ba ta kwana suka yi music ba ba kwana suka yi rawa ba ba kwana suka yi suna free night call da yan mata ba kwana suka yi sallah amma kuma gari ya waye kuma suna ta istighfari kaga gashi nan ka'aba sai suka gama ginawa amma cewa suke Allah mun tuba me kake tunani kai da ka gina hotel ko kun fahimta jama'a waɗannan annabawa ne Allah ne yake su gina Ka'aba suka gina ta amma da sai gama sai suka ce wa tuba alaina Allah mun tuba Allah ka mu kai mana aikin gafara innaka antat tawwabur rahim Allah kai ne karban tuba ne Allah kai ne rahmani da wannan aya wadda akan ta muka tsaya a jiya <clears throat> za mu tsaya mu ji cikakken tarihin Ka'aba da gina ta daga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin mafi ingancin littafi kaf a bayan ainihin littafin Allah shi ne sahihul bukhari malam abdullahi gwandu balaraban mutanen yamma ya ce sahihuhu ba'da al-qur'ani afdal كل كتاب وبه المؤول كتاب سيد الورى والذاب عنه بما يقوله الكذاب صنفه في المسجد الحرام عند مقام مولد الكرام من صحيح البخاري فمن أي وانك ليه بكلاتني من نيجيريا the first Nigerian to receive a doctoral degree from the International Islamic University of Azhar. Shekara ɗari biyu larabawa suka je har kwato. aka ɗauke shi bafulatani ne ɗan uwanka. Aka je aka naɗa mashi rauni aka sa mashi alkyabbar ta musulunci, aka ba shi doctoral degree in the person of Dr. Abdullahi Gondo. Saboda ne, saboda ya yi mastarin larabci sarki ya tabbata ga Allah duk wani ilimi sai da ya koma ya rubuta shi da wake ka gani sai da ya rubuta qur'ani ilimin qur'ani fara'idul jalila wake yayi ya zo wa sahihul bukhari littafi wake ne ka bushe ina karanto shi yanzu ya zo ya dubi ilimin hadisin kaf ya yi shi da wake ya zo ya dubi tarihin annabi ya yi shi da wake ya dubi tafsiri ya yi shi da wake ya zo ya ɗauki adab arabic literature ya zo gaba ɗaya ya yi shi da wake sarki ya tabbata ga Allah duk da ya gama wannan ya zo ya tafsiri mujalladi hudu biya uta ta'awil larabawa da kansu da suka karanta littafin sai da suka jinjina mushi suka ce amma wannan ya fi karfin bakaken fata shi ya ya dawo ya da average ya summarize ya summarize rashin sai ya sa mushi mai kifayatu du'afa sudan ce ragayen bakaken fata wannan ya ishe su abdullahi ben ke me kake tunani ya baka ce kai da balarabe ne kai da baka iya karatu ba shekara ɗari biyu suka zo suka ɗauke shi daga azhar university suka je suka ba shi doctorate degree bayan shi aka je aka ɗauko shehun barno aka zo aka ba shi doctorate degree Ina fa ji ini bi mislihi these are my mentors waɗannan su ne iyayen mu sai ku ce ba girma girmama ilimi sai ku tashi sai ku watsar da ilimi kun ji irin mu da kakannin da suka haife mu jama'a kun ji waɗanda suka kafa wannan ƙasar a yau da ake kiranta Najeriya da mai suka kafa ta da haramiya da ilimi da ilimi yake ba ku zauna yanzu kuna cewa ku jikokin ɗan hudu ne amma a same ku kun fi kowa jahilci gaba ɗaya a yankin afirka kabba ba a samu wasu mutane waɗanda suka yi rubutu kamar waɗannan mutane guda uku zuwa guda hudu ba shehu usmanu ɗan hudu abdullahi gwangu muhammadu gwanda sarkin musulmi sarki ya tabbata ga Allah sai su ƴar karama na na asma'u wadda ɗan hujuwa mace ya bata tana shekara uku amma suka zauna suka karanta da ita sai da ta karatu me yasa yanzu kuke barin ƴaƴanku da jahilci don me ni dalilin ku ba ku gaba ba ba kan gidan mu bane saboda haka jahilci bai gaje mu ba tun daga kan annabi adam har zuwa kansu ɗan gojo duk wani ɗan arewacin najeriya musulmi to zama ilimi shine first priority ya fi mushi komai da haka ne za mu samu daraja sahihul bukhari a ciki aka rawaito wannan hadisi a ba ta dubu uku da ɗari uku da sittin da hudu haka kuma har wa a cikin sahihul bukhari a lamba ta dubu uku da ɗari uku da sittin da biyar ibnu abbasin allah ya ƙara mushi yarda yace qala awwal ma an-nisa'u al-muntaq min qibali ummi isma'il alayhi salam sarki ya tabbata ga Allah in ba karatun hadisi mai albarka ba ina kake da irin wannan tarihi ne majanyi da mata suka fara yin majanyi matar farko da ta fara yin majanyi ita ce uwar Isma'il matar Annabi Ibrahim ce ita ce wa ita ce Hajar to me ya faru imam bukhari ya ruwaito wani hadisi sahihi a cikin littafin shi lokacin da annabi ibrahim ta tafi zafewa a tsakanin shi da mutanen shi sai ya hijira sai ya bar mutanen shi saboda rikici ya rikici kawo da mahaifinka kawo da dattawan gari kawo da sarkin gari to yanzu ruwa za ka shakata ko da ka sai tattara ina shi ina ki sai ita matar shi tace za ta bi shi ta yarda da addinin shi sannan akwai ɗan ɗan uwan shi shine annabi lut shi ma yace zai bi shi suka fita suka bar gari suna shiga wani gari sai ya zama gari hakimin garin fasiki ne idan dare sai ya aika da ɗan rahotannin shi fadawa su je duk inda aka san akwai wata mace kyakkya ko da mata aure ce sai a kawo mishi ita sai a kai ta sai kwana da ita sai suka sheko a gujiran sarki ya daɗe wani bako mai suna ibrahim ya shigo garin nan da wata mata mai suna saratu ta fi duk matan garin nan kyau sai ce me kuke jira aje a zo da ita ana zuwa da ita aka saka mishi ita a guest house da ya shigo ta fahimci ga abin da yake shirin zai mata sai ta tashi a guje sai ta alwala sai ta tashi sai ta sallah raka'a biyu tana idar da sallah sai ta ɗaga hannu ya Allah saboda imani da ne da kai ya Allah imani da ne da annabinka Ibrahim ya Allah tun da nake ban taɓa zina ba ya Allah karka da wannan kafiri ya keta min mutunci sai faɗi sai suma ku tsaya ku dubi kalmomin da wannan matar ta yi ya Allah saboda imani da ne da kai ya Allah imani da ne da annabinka Ibrahim wannan shine malamai suke kira at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi ka kama kafa zuwa ga Allah saboda darajar Allah shi kanshi da sunayen shi da sifofin shi sannan sai ta zo ce at-tawassul bil amal salih wa bi tarki maasi ya Allah tun da nake ban taba alfasha ba Allah karka bar wannan ya kunyata ni sai faɗi ya suma kun ji haka annaba suke tarbiyya ba wani annabi ba wani malamin sunna da yake saka wa almajiran shi ko mabiyan shi darajar wani in ba Allah ba ku je ku ɗata zukatan mutane tsohuwa ce tuntuɓe sai ta ce ta faɗi makashin kakanta ta ce ɗan hujewa faɗi ta ce sai da abu ƙadari ta ce shi tijjani wannan addini ne in an yi muku magana ku cewa ana zagin waliyai waliyai haka suke karantarwa a manta da Allah a dawo kansu yanzu matar annabi kenan me yasa ba ka ce annabi ibrahim don darajojinka don karamominka ba sai ta tana cewa ya allah saboda imani da ne da kai da imani da ne da annabinka haka ake so kowa ya tarbiya almajiran shi amma ku ce kuna buga kan musulmi kuna raba kan musulmi kai ku ce ba a yarda da waliyai ba ko kafirai sun yarda da waliyai ba ka jin suna cewa st joji ba ka jin suna cewa st michael mana suna akwai waliyai a cikin su shi za ku yi ahli sunna kazafi ku cewa ahli sunna ba su yarda da waliyai ba na'am idan dai tawassuli da sunan wani waliyi ne wannan kam shirka ce kafirci ne maguzanci ne ka zo yin tuntuɓe ka ce shehu dan hudu ka zo yin tuntuɓe ka ce shehu tijjani ka zo yin tuntuɓe ka ce gabas da yamma sai dai ka ce allah annan yujibul mudarra إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله Allah ne kai abin bautawa don haka duk wani da aka samu ku a rai ku cire shi idan salihi ne babu Allah ne walin Allah ne rabu wallahu ta'ala anhu amma wallahi tallafi ba za a rabu da sunan Allah a koma ana tawassuli da sunayen wasu ba nan ce muku ba kai ku ce ana zagin waliyai saboda haka jama'a kun ji addu'ar mata annabi ibrahim to ka san mace kuma da rauni da ka ga suna ya fara harbe harbe sai ka ce o oh, in yi mutu kuma za a ce ni na kashe shi Allah ka sake shi sai kuma ya watsake bai daddara ba sai ya ci gaba da kintsakin tsaye taso mata sai ta sake tashi haka ake so ku yi tarbiyyar ƴaƴanku akan Allah su san Allah idan in cult suka kama su in secret society suka kama su wa za su kira Allah Allah duk inda suke su kira Allah Ɗan sata kai ne suka zo suka kama yarinya a garin nan ta je ta zauna ce ta karatun qur'ani inda suka sa ta gaba ɗaya sai gidan ya rikice sai aka kira wanda ya ɗauke ta kai eh idan ka ɗauko wani yarinya sai ya ce a Zariya. a Zariya a ta fuka je ka mai da ita ya zo je ta ita anan fly over aka ɗauke ta aka sa zakan magori sai ta ce tana jin shugaban su na cewa kai ba mun ce muku ku daina ɗibo yan zariyan nan ba karatu suke zuwa su ne mana Allahu akbar ku kula wa 'ya'yan musulmi tauhidi amma ku je ku zuba wa 'ya'yan musulmi wasu tutoci a riga ku zo ku zuba wa 'ya'yan musulmi wasu hayaniya a zukata bala'i ya sami ɗan musulmi ya rasa wa zai kita wallahi ku koya musu Allah ka ji inda abu ya same ka kace Allah duk abin da ya same ka ka karanta alqur'ani ka roki Allah ka koma ga Allah ku duba annabin Allah yaqub wani irin bala'i ne bai samu kanshi ba amma duk abin da aka yi sai ce ya bani yazhabu fatahassasu min yusuf wa la a min rauhillah duk abin da aka yi sai ce ku tafi kar ku da tsammani Allah na nan Allah zai taimake mu duk haka ake so duk waɗannan tsofaffi ku je ku tara su ku bude musu islamiyya ku koya musu tauhidi na eh manta da duk wani sahibul karamat inna duk abin da ya samu ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to dan nan dan hodiyo sai ake dan hodiyo ne Allah ya kara mishi yarda amma inna ana ce miki Allah ne sai to gaskiya ne saboda ne sun buga kansu tun suna yan mata sun zuba musu wasu azukata sai kun yi aiki saboda aka ahli sunna yadda kuka buga makarantun yan mata ku je ku buɗe na tsofaffi tsohuwa yan shekara 60 da a ake baba zo ki shiga kai ka je ka kawo kakarka kai ma ka kawo uwarka a zo a tara su abinda ake so eh baba eh daga Allah ba wani to Allah ne kawai shi ne karatun yau ku daina faɗin sunan kowa in kin yi tuttube kake ce makashin kakanki in na iya Allah shi ke wallahi a shayar da su Allah jama'a tsohuwa ta mutu ta je lahira a yi mata tambaya ta iya amsawa amma saboda Allah jama'a a je a gurɓata zukatan mutane sai an yi magana sai ku cewa ana zagin bayan Allah wa yake zagin bayan Allah bala'i ne malamai cewa suka yi muhimmin ulama'i masmuma in ka zagi malamai ba ka cikawa lafiya yaushe za ka zagi malamai yaushe za ka zagi wani amma su dan godiyo a nan muka zo muka karanta littafin dan godiyo da yake cewa cewa yake waɗannan abubuwan kafirci ne ba musulunci ba ai saboda kada su samu wa kansu tuka da walwala yau duk Najeriya malamai ne kaji suna karanta littafin dan godiyo duk wanda yake ba shi da littafin dan hudu ya zo wuri na zan ba shi daga shekara talatin da biyu zuwa yanzu ina tsarin fasan dan hudu zuwa yanzu na zuba wajen guda ɗari da ashirin a kan kwamfuta ina da su da rubutun hannu in irin na su dan hudu ɗin me yasa ba sa karantarwa saboda in sun karanta littafin ɗan hudu za su samu absolute contradiction kana karuwa dan hudu zai ce a kaza karuwa kake yi to sai ka kaga cewa a ah, bari da ba ka karanta ba bari ka je ka ɗibo wasu abubuwa a ayoyin yi mafarki a bagadaga an ga kaza an ga wani tsuntsuwa tashi ya shiga ruwa bai ba sun zama kwaɗo yawan eh, shi ba ka ɗibo mutane irin wannan dare dubu da ɗaya ba ma buƙatar waɗannan ku karanta mana alƙur'ani ku ce mana Allah ce ku ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kun ji tarihin mata annabi Ibrahim mutumin nan ya sake tashi zai far mata ta sake addu'a da suke karo na biyu karo na uku karo na uku sai ya ji tsoro sai ta sai fita sai je nemo yaran shi ya ce inna ma ji ji'itun bi a shaitana ya ce aljana kuka kawo ma'ana aljana ce take buga mutum ne farfaɗiya ya faɗi yana shure-shure ɗaya biyu uku sai ce da Allah ku je ku lallashe ta ku ce ta yi haƙuri ta yafe mini kuma ga baiwa nan an ba ta ta je ta rinka mata aiki shine sai ta ta wannan baiwa mai suna hajar hajara ta ce to baiwa Allah eh mai martaba ya ce ki haƙuri da Allah ki afe mashi kuskuren zamani ne a ɗata shi kenan ta tafi tana zuwa wurin annabi ibrahim sai ta ce kaga Allah ya wulaƙanta kafirin ga baiwa ya ɗauka ya ba annabi ibrahim ya ce ma balla to uwar gida wa kike ganin za a yi haka ake don baiwa ta ta ce sai ta ce to ka na daɗe ban haihu ba abin da nake gani wannan baiwa kan mai da ita sadaka ta zama matarka mai yiwa mu samu ɗa ta hanyarta kaga uwar gida masha Allah amma ina da yake mata ne ka saurara ka da aka wani <laughs> mata ne wallahi ko ta gwaninta tana nan tana yin lakabi ja a kun mm, auren ka da yayi za ta je kasuwa ta siyo maka fantimoti ba wata da gaske ba ne kai zai ta ne gana ka hada hmm, da ayatul kursi Allah kuwa sai hakuri ba ta ita ta dauka ta ba shi da fatan ta haifar musu da amma me ya faru shine wannan tarihin ya fara ittakhadhat min faqad sai ita hajara sai ta samu majanyi sai ta sa me yasa ta sa majanyi saboda ciki ya samu da ciki ya samu sai uwar gida ta fara kushi sai ta fara shan mur to ita wannan bawa wai don ta nuna ni ba kowa nake sai ta sa majami jama'a in ta sa majami ta daura sai ta saki loran shi haka a ƙasa a baya ma'ana tana yawo gidan ma gigigigi ba ta zanin ta ma ma'ana ga irin shi ina fatan ka fahimta wai tana kokarin ta nuna ita ma ta ba wata bace baiwa ce don a shigo gida a ganki da wani majami yana bin ƙasa yana ɗiban yayi don dai ta nuna ita fa ba baiwa bace ita ba ta zo kasa gida ba ni na na zo yi uwar gida ina fata an gane shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce sai ta sanya majanyi ita ce mace ta farko litu'affiya asaraha a nasara. don ta rinka share sabon kafa ta duk inda ta wuce kada sara ta ta rinka gani tana jin haushi cewa wannan ta zo kwace mana gida ne wannan ta yi kaza shi ne sai ta sa tana sharewa Allahu akbar to me ya faru sun ja a biha Ibrahim to da fushi ne fushin jama'a gida sun ki zama lafiya kullum yau saratu sai ta kulla kaza ta kulla kaza ta yi fushi nan ta buge nan ta rikita gida gaba daya to ibrahim sai ya ɗauke wannan mata wa bibniha isma'il da ɗanta isma'il alaihi wassalam allah ya ƙara musu aminci wa hiya turdi'uhu a lokacin tana shaba shi nono hatta wa ba'ahu ma inda bait yau wata irin doguwar tafiya tun daga filistin sai da ya zo har inda makka take yanzu ko a jirgi ka san tafiyar tana kaiwa awa biyu a jirgin sama a jirgin sama tafiyar ta kai awa biyu ma'ana ta kai a je lagos a dawo a jirgin sama daga kaduna zuwa lagos awa ɗaya ne ko mutum hamsin a sake dawowa haka annabi ibrahim ya ɗauko ta waccan tana filistin wannan kuma ya kawo ta ya aje ta inda ka'aba take a yanzu hadisi ya ci gaba da cewa inda dauhatin a wurin wata katuwar bishiya sauka zamzam ita wannan bishiya tana daidai sanin inda zamzam take fi a'lal masjid a can gaban masallacin ka'aba sannan daga sama daidai inda yanzu aka yi ƙarin wurin safa da marwa kenan don yadda abin yake yana da saukin ka ganewa kai dan uwa mai saurare kaga ka kabbara kamar ga ka'aba nan ga yamma ga gabas ga ainihin kudu ga arewa to ga inda kofar ka'aba take to kaga daidai nan inda ka gana kwatanta hakan nan ne saukin inda rijiyar zamzam take to sama kaɗan a daidai nan da wannan bishiya take sai annabi ibrahim ya je aje ta da ɗanta a jikin wannan bishiya walaisa bi makkata yawma izin ahadun a makka ba kowa lokacin ita kaɗai ya kawo abu sai ɗanta walaisa bi hama'u ko ruwa babu a makka ba rijiya ba famfo ba koji, sawa ba a kuma kuma sai aje su a can wawa ba a inda kuma jiraban sai ya kawo wata jaka fihi tamrin tana ɗauke da dabino ya aje su wasu ƙa'an fihi ma'un da kuma wata gora wadda take akwai ruwa a ciki sun makasa ibrahimu min taliqan ibrahim sai juwa kawai sai ya tafiye shi isma'il isma'il sai uwar فتبعته ام اسماعيل سؤور اسماعيل تبيوشي فقالت تتي يا ابراهيم تتي ابراهيم wa تذهب bi بهذا الوادي الذي ليس fihi انيس ina baka tafi ka bamu a wannan daji wanda babu abokin zama daga ni sai dan jariri wala shay'a babu komai tattare da mu faƙalar lahu zalika muraran ta faɗa ta sake maimaitawa ta faɗa ta sake maimaitawa wa ja'ala la yaltafitu ilaiha ikiwayowa gare ta faƙalar sai ta ce Allahu amaraka bi hadha Allah ya umarce ka ka kawo nan ka ajiye qala na'am ko ce eh umarnin Allah ne ka fi shuhada'i ke in dai Allah ya ce a yi to za a yi kawai qalat sai ta ce idan na yi bayyana Allah ba zai wulakanta mu ba Allah ba zai ci amanan mu ba ka tafi na yarda da Allah sunna raja'a sai ta koma san faraka ibrahim ibrahim da juyo bawo filistin hatta idza kana inda samiya har sai da yaje daidai inda samiyya take samiyya din nan ita ce yanzu in ka taho saman inda zaka shigo mishala yanzu an yi difa'ul madini a wurin wato an yi ofisoshi akwai daidai wurin yanzu makarantar sakandare take jama'a akwai makarantar sakandare a makka ina fata an gane ita ce inda in ka kama za ka tafi ainihin hanya arafa ita ce in ka kama za ka iya tafiya hanyoyin nuna da musdalifa za ka ga wurin tudu ne shi ake kira saniya sai da ibrahim ya je wannan wuri haisu la wa raunahu ba sa ganin shi yanzu da hajara da ita da ɗanta ba za su gan shi ba istaqbala bi wajhihi albayt sai ya fuskanto daidai inda saitin ka'aba yake shine saitin inda kwaltar take yanzu sai fuskanto daidai wurin dan wannan kwaltar saiti tana tikewa har ka'aba summa da'a hidda hadhihi ad-da'awat wa rafa'a yadayhi sai daga hannayen shi kaji addu'ar da yi ga tunan Allah ya rawaito mana Qur'ani rabbana yace wa ubangijinmu inni askantu min dhurriyyati ga wasu daga cikin zuriya ta na kawo na ajiye duwabin a wani kwari gairi zai babu shuka ko kwaya daya inda bautikal muharram a wurin bakinka mai daraja ma'ana Allah na bar maka amana na bar maka ajiya shi sai juya don ko yanzu in za ka fita maka ta wurin kana fita shi kenan duk wani abu na maka kuma ka rabu da shi haka har yanzu maka take daga wannan wuri to tudu ne kana gangara shi shikenan ka fice maka ba za ka sake ko ni na maka ba to annabi ibrahim ya tsaya daidai wannan wuri yi wannan karatu wannan addu'a wuce ga wasu zuriya ta nan na aje maka ya Allah a wurin ɗakin ka da alfarma wannan addu'a ita ce aya ta bakwai cikin suratu ibrahim hatta da naga ya har sai da ainihin annabi ya karanta wannan aya har sai da ya kai karshen aya wa ja'ala ummu isma'ila turji'u isma'ila alaihi assalam yanzu wannan baiwar Allah ita kaɗai ƙwan a tsakiyar daji wani ikon Allah yadda babu shuka a maka haka ko tsuntsu babu a gari ko tsuntsu da zai motsa ta jin motsin shi babu gari shiru yake za ka ji hadisin da zai fassara to ta ci gaba da shayar da shi wa tashrabu min zalika alma tana shan wannan ruwa ga dan dabino ya aje mata ga ainihin ruwa ta ci dabino ta sha sai ta sha gushi hatta iza fi da masu a aqshat ana nan sai ruwa ya kare sai kishirwa ta fara kama ta wa aqsha ibnuha wannan jariri ya fara jin kishi wa ja'alat tanzuru ilayhi wa talawwa annabi ya ce sai ta rinka sa ido tana kallon shi sai yaro ya fara wusul-wusul au kala ya talabbatu ko kuma sai ya rinka ainihin wato da ciki yana ainihin wato birgima fantalaqat karahiyata an tanzura ilayhi sai ta aje shi a nan wuri sai ta haura kafa don na ta daina ganin shi kawai ku dubi wannan bala'i ba kowa ita kadai abinci ya kare yawa daina fitowa yaro na jin kishi yana jin yunwa ita tana jin kishi tana jin yunwa yanzu ba ta kanta take ba ta yara yaro na birginar yunwa kun ji yadda ake fa da haka ne aka samu wannan darajar da haka ne aka kai ga wannan darajar jama'a bayan da yaro yana wannan wutsul wutsul sai ta ainihin tafi sun balat. aka ce karahiyata an tanzura ilai fawajadat safa tana tafiya ta haura ta haura to kaga ta kada dama kenan daga inda aka kwatanta inda take da ta kada dama sai ta ga busan safa aqraba jabalin fil ardi yaliha sai ta ga shine dutse mafi kusa da ita daga ƙasa fa qamat alaihi sai ta hau dutsen safa thumma istaqbalat liwadi sai ta fuskanto daidai inda kwai yake wanda yake zai ja ya kai ta zuwa safa zuwa marwa tanzuru tana duddubawa hal tara ahadan kowa ta ga wani sanan tara ahadan bata ga kowa ba فهبط من الصفا ستجنجر إلى الصفا حتى إذا بلغت الوادي حسب تكوى النمقل وندك سكان صفا بمروة رفعت طرف درعها ستتبع حنكي قتا ثم سعت سعي الإنسان المجهود ستتفيا تسسر فائر تمكن لكي قازو hatta jawazatil wadi yadda har sai da ta wuce wannan wuri ku ji jama'a yadda wurin yake ko kamar tana kan safa haka to ga kwanya da ta duba ta duba ta duba ba ta ga kowa ba ne sai ta gangaro da ta gangaro to daidai rami kwari da ke tsakanin safa da marwa akwai wani dan kwari haka yadda ta ce wadda ba ta wuce yan dakikoki ba to wannan wuri yana da duhuwa kamar yadda wasu ruwayan hadisi suka bayyana akwai itatuwa waɗanda suke masu ban tsoro haka gashi kuma ya kwari sai ta ɗaga rigar da haka sai ta ɗanyi sassarfa haka ita ta sunanta mana wannan sassarfa sa kullum muke karo da malamai da in suka zo a jikin ji suna cewa amma wai ban da mata sai mu ce kun yi karya mace ce mata fara haka yake ce ban da mata da mace karya ne ba inda aka ce ban da mata mace ce ma ta fara yi ko kawai ta wuce an fahimta ba sun ma a tattil marwa sai ta zo marwa faƙanar alaiha sai ta tsaya akan dutsen marwa sannan ta duba hal tara ahadan ko za ta ga kowa tsanan tara ahadan ba ta ga kowa ba fa fa'ala dhalika sab'a marratin sai ta yi haka sau bakwai daga marwa daga safa ta tafi marwa ɗaya kenan daga marwa ta dawo safa biyu kenan daga safa ta koma marwa uku kenan daga marwa ta dawo safa daga safa ta tafi marwa biyar daga marwa ta dawo safa shida daga safa ta koma marwa ta ƙari shine na bakwai haka ake dawashi haka ake sa'ayi ina fata an gane قال ابن Abbas Ibn Abbas دي دي دي, دي, ne sai ce qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi na cikin babu labari ko sai tsaya sai ta'aliki yace fa ka sa'yun nasu bainahuma kun ji asalin inda tarihin sa'ayi da mutane suke a tsakani daga uwar Isma'il ne falamma ashrafat ala marwa da ta hau saman marwa a na bakwai kenan sami'at sautan da ku sai ta ji wata murya faqalat sai ta ce sa sa turidu nasaha ne ma'anar wannan mana ishuru ishuru wai tana magana da kanta ne ishuru ishuru tsaya ko <laughs> kun fahimta ba ma shine sah turidu nasaha annabi yace tana nufin wai ita da kanta take cewa kanta ke ishuru ishuru natsu natsu summa tasamma'at sai ta sa kunne fa sami'at aidan sai ta sake jin motsi fa qalat sai ta ce asma'ata in kana indaka su, don Allah in dai kana so a jika ne to an jika idan akwai agaji ka kawo an jika mana kowa yake motsi to in dai so kake a jika don Allah an jika matso sai zahiyar malak sai ta ga mala'ika ya ba ki bi in ma san malami ke ki shirya za a yi rukuwa wata ran aljana za ta zo ta koda miki mari a bakin saboda yan matan ku na islamiyya kowane ustazi ta sai ta ce tana san shi ba ta san implication na auren malami ba akwai matsaloli ita roman take ji kai za a ringa cewa ita ce mata akrama kallahu za ku zo ku ci duka wata ran za a kama ku a kulle ku za ku ciwa duka waɗannan abubuwan gashi kaga matar annabi ce yau ga mala'ika ta gani ka ga mun ta ihu ba ita ta ce ya zo ba saboda haka shi kenan sai ga mala'ika kuma ku ji ba mala'ikan ba da sura ta mutum ba mala'ika da surar shi ta mala'ika in kaga kana ganin aljani kana gudu fa ƙarya ne ba ta kama ba ne za ka ga yanayi da za ka kai ka rungumi aljani eh za ka kai yanayi da za ka rungumi maciji ko kunama duk ba ta kama ba ne tsoro asali karya ne asalin tsoro karya ne saboda za ka zauna ga ka ga maciji. Ba ka haska coci da ka kai sai ka tsorata da ban ne baka tsorata ba shi ƙarya ne ta nasu kawai so da ka kaga sai ga mala'ika inda maudu zamzam to kun san tashi hankali mala'ikan yana daidai inda zamzam take a yanzu a daidai inda ɗanta yake saba hasa bi aqabihi sai ya sa diddigen kafar shi sai ya karta kasa ya karta kasa aw qala bi janahihi ko kuma da fuffuken shi kaga daga nan za a gane da fuffuken da siffar shi ta mala'ika hatta zahara al sai ga ruwa ya bayyana faja'alat tuhawwiduhu sai ta rinka tattare shi tana tara kasa tana mai da shi kamar ainihin wato tafki haka wa taqulu bi yadiha ba, manzo Allah yana kwatanta yake sai tana ta haka da hannunta tana ta haka da hannunta tana ta haka da hannunta a cikin wata riwaya tana yi din tana cewa zam zam zam zam zam zam da yaranta dan ba da rarabiya bace ba filistini ya ce suryaniyanci take tana cewa taru taru taru abin da ake magana ba ruwa <laughs> kishuwa ba mata an gane wa ja'alat taghrifu min al-ma sai ta rinka ɗibo ruwan nan fi siqa'iha tana zuba a cikin wannan gora tata wa huwa yasuru ba'da ma taghrifu idan ta tattaro shi ta zuba sai ya kwarare qala ibn abbas ibn abbas yace da annabi ya wannan gaba sai ya tsaya sai ya sake comment ya sake ta'aliki qala annabi sallallahu alaihi wa sallam da annabi ya daidai wannan wuri sai ya tsaya yace yarhamullahu umma isma'il Allah ya ji kan uwar Isma'il lau zan zama ba ta bar zanzan da ya watse da ya tafi aw qala law lam taghrif ma lakanat zanzam aynan mu'ina ba ta rinka kwarfo wannan tana tarawa ba to da ruwan zanzam nan sai dai zama malalallar ruwa ba zai zama mai ba ba zai zama rijiya ba amma wannan hakan da ta rinka yi hakan da ta rinka yi shi ya mai da ita ta zama rijiya ba kawai ta rinka kwarfowa ne ta ga ruwa na bulbulwa kawai tana tarawa a gorarta daga haka ta bar shi ba sai ya watsi. amma sai da ta bi ta gyara tukuna kun fahimta jama'a da ta gyara sannan ta ɗiba ta adana kaga saboda gobe kenan Allahu akbar qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sai ta rinka shan ruwan zamzam wa arba'at waladaha shi nan sai nonon ta ci gaba da zubowa sai ta rinka shayar da ɗanta nono fa qala lahal malak sai mala'ika ya da ita kaga yanzu tsoro ya tsare ma'ana yanzu suna communicating da mala'ika yana magana da ita tana fahimta sai ce la ta khafid bai'a kada ki taɓa jin tsoron kaskanci ko wulakanci wulakanci ba zai same ki ba ba za ki tozarta ba asirin ki ba zai tonu ba fa inna ha huna kin ga nan din nan baitan lillah akwai wani ɗaki na Allah saboda shi wannan mala'ika shi ne jagoranci suka zo suka gina dakin dubunnan shekaru shi ne mala'ika jibril amma ɗakin ya rushe ne ya zama sai tarin kasar rushewar ɗakin sai ya ce to nan da kika gani ɗaki ne na Allah ya bni ya hazal gulam wannan ɗan naki shi zai gina wa abuhu shi da uban shi haka ki kwantar da hankalinki kai ka bi karatu daga bakin annabi mai daɗi sallallahu alaihi wa sallam wa inna Allah la yubayyi'u ahlahu mala'ikan nan ya ce mata Allah ba ya wulakanta mutanen shi in dai kai na Allah ne ba za ka wulakanta ba me yake mata ishara dan ki zai tashi ya hidima addini da shi da uban shi dan haka Allah ba zai wulakanta su ba dan haka zuriyar ki tana cikin aminci wa kana albayt murtafi'an min al-ardi wannan daki na Ka'aba lokacin ya rushe amma ƙasa ta taru a wurin haka kamar tudun yashi Tati suyul sai ainihin wato ruwa sai ainihin wato in aka yi ruwa sai ruwa yana gangarowa saboda ku ji wani ikon Allah jama'a har yanzu haka ka'aba take wannan wuri da nake gaya muku bafaha waɗannan duwatsu da tuddai da suka kewaye ka'aba gangarowa suke gangarowa suke gangarowa suke suna tikewa ne a inda ka'aba take saboda haka mu aka yi ruwa sai makwararo ruwa sai ta kwararo ta kwararo sai ta zo tana zaizawar ainihin ɗakin ka'aba an gane fata a hudubu an yaminihi wa an shimalihi sai tana zartara ruwan yana zartara ɗakin ka'aba ta dama da ta hagu fakanat kazalika hatta min rabbihim rufqatun min jirhum ana nan sai wasu kabila masu suna jirhumawa asalin su larabawa ne daga kasar yaman yan kasuwa ne sun saba in suka zo za su wuce kamar ta bypass ɗin wurin to yau da suka zo wannan mata tana nan a wurin sai suka hangi tsuntsaye suna yasa a saman daidai inda ka'aba take yanzu to sai suka fahimci to in ka ga tsuntsu a wurin to akwai ruwa to kun ji abin da nake ishara kafin wannan rijiya ta samu fa ko tsuntsu babu don haka yau da sai ga tsuntsu sai suka ce to akwai wani abu a wurin nan an fahimta ko aw ahla baitin min jirhum ko kuma mutanen wasu gida na jirhum mu'minina min tariqi kada suna fitowa daga hanyar kada hanyar kada din nan ita ce hanyar da nake faɗi a yanzu hanyar arafa ce to suna fitowa daga wannan fa fi asfala makka sai suke sauka a can ƙasan makka don haka wannan anguwar yanzu sai aka sa mata anguwar jirgin har yanzu anguwar da suke sauka sai aka sa mata anguwar jirhu fara'au ta'iran a'idan sai suka ga tsuntsu yana kai da komowa a ainihin sama a'idan ne faƙalu sai suka ce inna haza ta'ira sai suka ce wannan tsuntsu da ke kaiwa da komowa la yadura alama to a saman ruwa ne yake duk inda aka yi akwai ruwa ƙasa da shi ko kun fahimta jama'a sai suka ce amma la yadura alama in ahaduna bi hadha alwadi wa ma fihi ma amma ni wannan kwari da na san akwai ruwa ba amma yanzu tun da mun ga tsuntsun can na yawo to akwai ruwa a wurin fa'arsalo jariyan au jariyaini sai suka aika wasu saurayi guda ɗaya ko samari biyu fa'izahun bilma waɗannan samari suna zuwa sai suka samu ruwa sarrafa'u sai suka koma fa'akbaruhun bilma suka gaya musu eh akwai ruwa a wurin fa'akbalu sai waɗannan mutanen jirhuma sai suka taho kala annabi ya ce wa ummu isma'ila indal ma uwar isma'il tana zaune a wurin wannan ruwa faƙalo sai suka ce a na lana an nanzila indaki bawar Allah za ki mana izini na zauna kusa da ke na'am a musulunci haka yake idan ka je ka samu wuri ka gyara to wannan wuri ya zama naka duk wata gwamnati in ta zo za ta wani abu to sai dai ta sai wurin a wurinka wannan ita ce dokar Allah idan ka haƙa rijiya a wuri rijiya ta zama taka duk wanda ke so sai dai ya sai ruwa amma kogi da ba ka je ka samu kogin Allah kawai kai banga-banga ka ce ba wanda zai kiwa sai yawan kira fit ƙarya ne babu wuri na Allah ne don ba kai ka haƙa ba wannan rijiya wace ce ta haƙa ta ita ta haƙa a sannan wace ce ta gyara wuri yanzu ya zama anguwa ita ce mai anguwa ita ce ministan ruwa da albarkatun ƙasa don haka a ta'azani na lana an nan zila in baki bawa Allah baki nuna izini mu zauna a wurinki kalan na'am sai ta ce i eh. walakin sai ta ce la haƙƙa lakum fil inda indana amma ruwa na wani. ba za ku ɗiba na sai kun biya kalu na'am suka ce haka abin yake <laughs> karatu an karatu jama'a lokaci ya insha Allah ta'ala za mu saurara sai an zo tafsiri gobe za mu karasa bin tarihin ginin Ka'aba daga ciyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama don mu muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah